Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na karshe a yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake gabatar da shirin. Bayan labaran duniya za ku ji rahoton wakilinmu Yusuf Abdullahi wanda ya aiko mana kan fara bukukuwan cika shekaru 58 da samun 'yancin kai a jamhuriyar Nijar. Sai shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da Jummai Ali ke gabatarwa. sai kuma jawabai daga dattawa na Ibrahim ka almasi garba kafin nan ga halin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Ƙasar China ta ce dakarunta suna tattaunawa da takwarorinsu na Amurka domin ganin yadda za a warware takaddamar da ta biyo baya bayan cafke wani jirgin ƙarƙashin ruwa na Amurka mara matuki da China ta yi a yau Asabar. hukumomin beijing ba su faɗi takamaimai yaushe za a samu bakin zaren wannan matsala ba amma sun zargi amurkan da ruruta wutar lamarin yanzu haka ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon na amfani da hanyoyin diflomasiyya domin ganin an dawo mata da ɗan ƙaramin jirgin nata ko da ke babu matuki a ciki amma har yanzu amurka na ikirarin cewa jirgin na ƙarƙashin kulawar wani babban jirgin ta ne da ke yankin a cewar kakakin ma'aikatar tsaron ta pentagon navy captain jeff davis kama jirgin da ce na ta yi ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa ya kuma ce jirgin na kokari ne ya gano inda wasu jiragen ruwa kanana marasa wato mara matuka irin irinsa suka makale kilomita 93 daga yankin philippines a lokacin da china ta kama jirgin davis ya ce jirgin ana amfani da shi ne wajen auna yanayin ruwa da hasken sa da kuma auna yadda sauti ke tafiya a ƙarƙashin ruwan wata sabuwar matsaya da aka cimma a yau asabar za ta sake ba da damar ci gaba da aikin kwashe fararen hula daga gabashin birnin aleppo da yaƙi ya daidaita a jiya juma'a aka dakatar da aikin kwashe fararen hula da suka makale a birnin na aleppo saboda bukatar da dakaran da ke goyon bayan gwamnatin siriya suka gabatar na neman a kwashe mutanen da yaƙi wato da ke ƙauyukan fu'a da kafariya hukumomin sun ce a yau asabar za a haɗa ƙauyukan biyu wajen kammala aikin kwashe fararen hular gwamnatin siriya ita ma ta janye aikin kwashe fararen hular a jiya juma'a bayan wata fashewa da harbin bindiga da aka samu a birnin na aleppo dukkan bangarorin biyu da suka hada da gwamnatin ta siriya da na 'yan tawayen sun zargi juna da take yarjejeniyar ita gwamnatin ta siriya ta zargi 'yan tawayen ne da yin amfani da aikin kwashe fararen hular wajen fasa korin manyan makamai yayin da su kuma 'yan tawayen ke cewa gwamnatin ta dakatar da aikin ne saboda ta tilasta musu sakin fararen hular da suke rike da su a ƙauyukan biyu shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya sake nanata alkawarin da ya a lokacin yakin neman zabensa sa na cewa zai yi maganin kungiyar is sai dai bai fayyace irin tsarin da zai bi ba domin ganin ya samu nasara trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ya je jihar florida a rangadin da yake yi na nuna godiya a jiya juma'a trump ya cicciki tsarin harkokin wajen amurka inda ya ce ƙasar ta wato ƙasar ta jima tana katsa katsalandin akan abin da babu ruwanta a wasu ƙasashen waje waɗanda ma ba taɓa jin sunansu ba lamarin da ya kwatanta a matsayin rashin hankali an dai wannan gangami ne a birnin orlando da ke jihar ta florida wacce ke kasancewa mai matukar muhimmanci ga kowane dan takara a zaben amurka yayin kuma da aka tunkari watan gobe da za a rantsar da trump zababben shugaban ya yi kira ga magoya sa da su kasance masu nutsuwa a lokacin bikin rantsar da shi inda ya kara jaddada musu cewa kada su nuna irin halin rashin haƙuri da suka rika nunawa a lokacin yakin neman zaben da aka yi a baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ce ya fito karar ya faɗa wa takwaran aikinsa na rasha vladimir putin da ya dakatar da kutsen da rashin ke yi a kan amurka ko kuma rasha za ta ɗanɗana kudatta shugaban obama wato ya bayyana wato shugaba obama dai bai yi wata wata ba wajen bayyana wanda ke zargi ba da umarni a yi kutse a wato akwatin aikewa da sakonnin imel na jam'iyyar democrat a lokacin yakin neman zaben wanda ya zafi tsakanin hillary clinton da donald trump shugaban ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake taron manema labaransa na ƙarshe a wannan shekara sai dai obama bai fayyace ko waɗanne irin matakai amurka za ta ɗauka ba idan har rashin ta sake yi mata kutse To madalla yau ne kuma hukumance jamhuriyar Nijar ke fara bukukuwan cika shekaru 58 da samun 'yancin kai. wakilin yusuf abdullahi ya ruwaito cewa an gudanar da bikin a birnin agadas karkashin tsauraran matakan tsaro je déclare donc officiellement lancé les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire de la proclamation de la république du niger Firaministan jamhuriyar Nijar Birjira Fini kenan a jawabinsa na buɗe shagulgullan murnar cikon shekaru 58 da Nijar ta kasance jamhuriya waɗanda a shekarar bana ake gudanarwa a birnin agades da ke arewacin jamhuriyar nijar inda aka shirya wasanni daban-daban na motsa jiki da kuma nuna al'adun nijar har zuwa ƙarshen wannan makon sallar wacce ake kira dc december ta baiwa birnin na agades damar samun ayyukan gine-gine na zamani kamar yadda imran maiga kwamishinan hukumar da ke kula da shirya manya-manyan bukukuwan nijar da ake kira kosh ya yi ƙarin bayani matasa sun ga aikin da gwamnati yake nan ga yi na mai da huska agades huska wadda kowa yake murnata kamar yadda aka sani da take da wannan jagorancin turism yawon bude ido wato an gani yau abu ya tabbata wato kishin shugaban kasa shine na bunƙasa arzikin ƙasashenmu shine na tabbatar da wato eh, in ce ga matasa eh, bukatunsu to kuma sai zamanto wannan sallah tana hada kayan kasa ha 'yan uwanmu na kasashen waje sun to sun kamun nasu gudunmuwa sun zo taimakon don su taimakon murna su ta yin murna wannan abin yana da kyau yankin dai na agadez ya yi fama da tashe-tashen hankula a shekarun baya a sakamakon bayyana 'yan tawaye shin ko gudanar da waɗannan shagulgula a shekarar bana na tabbatar da cewa zaman lafiya ya samu gindin zama a yankin gashi dai yau an taru kuma babu wanda ya ji ciwo babu wanda aka ji ma babu wanda aka dauke aka yi wani waje da shi wato alhali huska agades ta zaman lahiya ta komo huska agades ta wato eh, jiha mai tourism development na yawon ido yawon bude ido ya komo sai mu ce ga zaman lahiya kuma kun ga jiragen da suka zo daga turai vol chapter da suka zo iri-iri kai alhamdulillah sai mu yi Allah godiya roƙi Allah ya ba mu rai da lahiya kuma ya ba mu 'yancin ƙara haɗa wanga don zumunci kuma da tsaron ƙasarmu kuma a zamna lahiya kuma agadas ta bunƙasa arzikin agadas bunƙasa kuma burin nan na shugaban ƙasa ya tabbata Allah ya ba shi ya ya ya a cikin ƙasa ko ina ana dai gudanar da waɗannan shagulgullan ne a cikin ƙwararren matakan tsaro kuma a gobe lahadi ne za a gudanar da babban fareti na bangarori daban-daban na nijar a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasar nijar isufu muhammadu yusuf abdullahi muryar amurka daga agadas a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga Jummai ali da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shirin da muke gabatarwa da nufin ƙara danƙon zumunci da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban Tsintsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili ya gayyato wakilan wata ƙungiyar da ke hankoron ganin an samu zaman lafiya mai suna Global Peace Foundation. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra shi ne ya jagoranci wannan tattaunawa. a saboda haka malam isa gare ka bari da farko ku ji sunayen kowanne da mukamin kowa na su waɗannan baƙi da muke cikin wannan zaure daga bakin su. sunana halliru abdullahi maraya ni ne ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan ƙungiya ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya wato global peace foundation a nan arewacin najeriya sunana reverend joseph john hayab daya daga cikin shugabanai masu gudanarwa na wannan kungiya wato gidoniya zaman lafiya ta duniya global peace foundation ta bangaren arewacin nigeria sunana najib mustapha bawa tsafe kuma shugaban kungiyar majalisar nasiha a ta masu kiran waya da kenan jihar kaduna to kamar inda masu sauro suka saba sani a wannan shiri yana da manufa ne ta kokarin ganin an nemo yadda za a toshe dukkan wata baraka da ke kawo tashe-tashen hankula da rashin fahimta tsakanin kabilu da addinai musamman ma dai a tsakanin al'umma da farko algawata malam sheikh hallur maraya za mu so mu je eh, menene wannan kungiya ta ku take yi ne wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutanen da suke da mabambanta addinai da kabilu a irin haƙurin da kuke yi wato babban abin da wannan kungiya mu take yi a kan wannan harka ta zaman lafiya shine samun mutane a garuruwansu domin mu lura cewa a baya in tashin tashina ta faru to sai ka ga an kira mutane zuwa birane an tattauna da su akan harkar zaman lafiya sai zamana ainihin masu kawo rashin zaman lafiyan ma ba su san an yi taron ba ballantana ma a ce an gayyace su sannan kuma abu na biyu mun lura cewa ba a yin taron zaman lafiya din a bayan misali zaka ga cewa sai in rashin zaman lafiya ya faru to wannan karin shi yasa muka fara wani tsari na gwaji a nan jihar kaduna a halin yanzu mun ziyarci al'ummomi da yawa kamar a mazaɓar majalisar dattijai ta ɗaya a nan jihar kaduna mun je garin ikara mun je garin makarfi mun je dutsen wai mun je soba sannan a mazaɓar ɗan majalisar dattijai ta tsakiya mun je birnin gwari mun je malali badarawa sannan mun je mararrabar rido misali kenan nake barawa a mazaɓar ɗan majalisar dattijai kuma ta kudanci wato ta uku mun je zankuwa mun je kagarko mun je sabon garin kwai mun je fada atakar mun je gwado-gwado mun je gwantu wurin eh, masarautar numana wannan duk misali ne muke kawa sannan a kwanan nan shekaran jiya kenan mun je masarautar cawai to wannan idan muka je mukan sa a tara mana mata a tara mana matasa a tara mana shugabannin addinin krista shugabannin addinin musulunci sannan da kuma su iyayen ƙasa sannan da jami'an tsaro sai mu nuna musu cewa fa dukkanmu mu mutane Allah ne ya halicce mu kuma ta iyaye guda ɗaya wato iyaye guda ɗaya abinda nake nufi mace da namiji dukkanmu da musulmi da kirista da behudi da wanda ma bai yadda akwai Allah ba in dai mutum ne to kaga kenan akwai zumunci to tunda akwai zumunci me ya kamata mu shine muna gaya musu cewa mu sowa juna abin da muke sowa kanmu sannan mu kiwa 'yan uwanmu abin da mu ma ba masu ya same mu to wannan shine gwargwadon abin da muka fara na ganin cewa mun farfado da ita wannan harka ta zaman lafiya kuma mun yi kan da karki akan cewa kar jama'a su rika kashe juna suna lalata dukiyoyin juna saboda wani saɓani. Wato algafatu malam kafin dawo gurin kabarin je wurin rabaran Joseph Hayab don jin wata wani irin nisa kuka yi wajen saduwa da mutanen nan da shi shek magana wajen ganin an yi nasarar samun natsuwa tsakanin mutane ta yadda zaman lafiyan zai samu. kamar yadda malam ya bayani da zan mun riga mun je wurare da yawa mun sadu da matasa mun sadu da fasoci da limamai mun sadu da iyayen kasa da kuma jama'a daban-daban kokarinmu shine mu ja hankulan jama'a su gane muhimmancin da ke akwai na yafewa juna muhimmancin da akwai na kyautata zamantakewarmu muhimmancin da akwai na kada mu yadda a yi amfani da sunan kabilanmu ko addininmu a cuce wani domin idan mun taimake kanmu to muwa da kanmu za mu ji daɗi amma mun bari abubuwan nan suna faruwa za mu shiga cikin tsoro tsoro kuma zai hana mu yin ayyukanmu da ya kamata tsoro zai hana mu noma tsoro zai hana mu yin sana'a sai mu shiga talauci kuma mutum fa ya shiga talauci ga yunwa to ka san da ce an koma wata bala'i kenan to duka waɗannan abubuwa su ne muke kokarin yi wajen wayar da kawunan jama'a amma ka san jihar kaduna eh, bangaren arewa najeriya tana da fadi ba sauki ka ce za ka iya gama wannan a lokaci daya ko a shekara daya ko a wata daya ko a mako daya sai dai ka diba iyakacin gwargwado to amma muna ci gaba da yi domin aiki ne da mu riga mun yi niyya za mu yi kokarin mu shine mu gani idan Allah zai taimake mu nan gaba a daina samun labari da ce an kashe wani nan gaba a daina samun labari an kone gidan wani nan gaba a daina samun labari an cuce wani nan gaba idan krista ya ga musulmi ya gan ya gan dan uwanshi musulmi ya gan krista ya gan ya gan dan uwanshi yan arewa sun gan yan kudu su ga sun gan yan wansu jama'a da dama su fara gan juna a matsayin yan uwan juna to wannan sai canza irin labarin da ake faɗi game da mu ya koma ta kyakkyawan labari mukan bayyana mutane wani abu da zan so masu saurari su fahimta da cewa mukan yi kuka mu ce ai babu sana'a babu aiki shi yasa mutane suke fitina mutane ba za su samu sana'a ba idan an ci gaba da fada domin babu wani da ke cikin hankalin shi zai doke kuɗin shi ya zo ya bude kamfani a inda ake fitina to kagan kamfanin nan da ma zai doki matasan aiki kamfanin nan da zai kawo ci gaba a cikin al'umma to shi tsoron shi shine in ya bude kamfani sai an samu wata rashin jituwa sai an zo an kone mai kamfani ina eh, riban to so idan ma muna so mu magance rashin aiki to mu dawo mu zauna lafiya mu dawo mu taimaka to ah, eh, najib tsafe kungiyar ah, ku ta nasiha kuna yawan buga waya a dukkanin shirye-shirye ah, musamman ma dai akan yadda abubuwa suke na zamantakewa da sauransu menene kuke yi ne wajen ganin an cimma nasarar samun fahimtar juna tsakanin al'umma masu mabambantan addinai da ƙabilu wato mu babban abin da muke kokari ko muke so a nuna ma jama'a shine wato yaukaka zamantakewa da kuma mu'amala a tsakanin juna a idan kirista zai a ranar lahadi za ta zai tafi cocin sa ran juma'a musulmi zai tafi masallaci to kaga a rika nuna cewa wannan ga addinin da yake wannan ga addinin da yake bambancin addini ba shine zai kawo ya hana mu zama wuri guda ba bambancin addini ba shine zai kawo ya hana mu yin mu'amala da juna ba a girmama juna da dawo da mu'amala ta gari mu domin a kusan kullum za ka ga an ce ai mutum ya mu'amala da mutane da kyakkyawan ɗabi'u shine har zai ja hankalin wani ma ya shiga addininsa idan kai kiristan kirki ne ka yi mu'amala ka bi koyarwa irin ta Yesu almasihu wani kila zai iya ganin cewa ai da zamantakewa ka da wasu abubuwa da kake yi kana koyi da addinin ka sau da kafa za ka ga shi ma kamar kana burge shi haka shi ko musulmi idan ya mu'amala mai kyau ya zamantakewa mai kyau ya nuna cewa wannan a'a ya yarda dan uwan shi ne abokin sa ne amma shi a kirista ne shi kuma wannan a musulmi ne to yin mu'amala mai kyau shine za ta kara kawo mana kaunan juna da kuma dawowa a ɗinke tsintsiya a maɗaurin ɗaya amma wani ya yi can wani ya yi nan wurin wani yana ganin cewa a addinin da wani yake ai mu ko a koyarwa ta addinin mu an hana maka zagi addinin wani an hana maka aibanta wani an hana maka ci mutuncin wani an hana maka zalunci wanda ma yake ba addinin kuɗi ba to idan na za a dawo da dangantaka irin ta mu'amala ta zamantakewa mu rika girmama juna in ka ɗauki abubuwa da suka shafi kamar wasanni da ake yi misali na taubasantaka za mu ce ko kuma a ce wani kila da wani da wani abokin wasa ne ka ɗauki misali kamar mu a jamhuriyar Nijar akwai kabilu daban-daban akwai yaruka daban-daban akwai addini daban-daban amma me yasa rikici irin na addini baya aukuwa sai mu nan Najeriya saboda su sun yarda cewa a idan wani bazabar me ne a wani kila ba katsine ne amma na maradi a kila wani ba azbi ne ne ko wani amma kamanta haka kila wasan da ke tsakanin su za ga ana girmama dangantakar nan masu sauraro sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu ci gaba a halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. Zama lafiya shine To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. The Senate President Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kudin shekara ta 2017 da ya kai fiye da naira tiriliyan bakwai kan dala 42 a gangar mai, canjin dala kan naira 305 da hako ganga miliyan 2.200 a wuni. Majalisar Dattawa ta ƙi amincewa da nadin Ibrahim Mago ya zama cikakken shugaban EFCC da bukatar shugaba Buhari ya turo sunan wani. Kazalika majalisar ta samu sakataren gwamnatin Najeriya Babiji David Lawal da hannu a zumbula kuɗi a kwangilar kwamitin tallafawa yankin Arewa maso gabas. Sanata Shehu Sani ya gabatar da rahoton. Mafi yawancin kuɗaɗen da aka kashe bai yi daidai da aiki da muka gani a ƙasa ba. Tun farko jami'in aikin tallafin Umar Gulani ya ce wata gagarumar ciyawar Kacalla suka nome. Muka yashe wannan ciyawa na kilomita ɗari biyu da hamsin Aka samu kada lada wajen 200 da wani abu aka gyara. Shugaban Buhari da wasu shugabannin Afirka sun yi kokarin shawo kan shugaban Gambia ya haya Jami ya mika ragama ga mai jiran gado Adamu Baro. Tawagar a Banjul ba ta samu shawo kan Jami ba. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka ne, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kuma rabaran Ubala Nuhu na majami'ar Ikwa Yalwa a jihar Bauchi ga Sheikh Ibrahim duguri. To a jama'a masu barka mu barkamu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah bayan haka ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake kirista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske 'yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu don haka ya koma sauraronmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riki sana'a in aka riki sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da tunanin da shaɗan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin shiga gidan kana da bukatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai bukaci cin abinci zai bukaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato ƙasarmu mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai da fatan Allah ya samu dace. Shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce sai kowane bangare ya yi abin da ya kamata kafin a samu ci gaba. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro. kamar yadda annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos Sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a yi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa to shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu to kirana ga majalisun ƙasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa kirana ga majalisun ƙasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa mun sani tsarewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasan nan a samu sa'ida abinda maganar Allah ta ce a wancan littafin annabi Amos da na faɗa sura biyar aya ɗaya ta ce kun matsa wa talaka lamba kun kwace musu abincinsu saboda haka kuma ba za ku zauna a kyawawan gidajen da kuka gina da duwatsu ba tunda an iya gano yawancin barayin gwamnatin nan an iya gano waɗanda suka karya ƙasan nan to da ya kamata su aka matsa ma lamba ba kuma talaka ya koma yana zama cikin kunci ba sun yi gine-gine ko a wani ƙasa ne ya kamata a bi su kamar yadda wancan aya ta faɗa sun matsa wa talakawa lamba sun gina gidaje na duwatsu ko a bi su a kwato haƙƙin talakawa duk wanda ya sace haƙƙin talakawa sunan shi barawo a ce kana da biliyoyi kana da tiriliyoyin kuɗi kuɗi na fitan hankali wanda ba za a iya zama a lissafta su ba amma a layin da kake jama'a na kwana ba abinci su ba abinci mai dukiya kuma ka ce kana so ka zauna lafiya ina kira ga masu kuɗi na arewa da ku dawo cikin hayyacin haka dai to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙasar China ta ce dakarunta suna tattaunawa da takwarorinsu na Amurka domin ganin yadda za a warware takaddamar da ta biyo bayan cafke wani jirgin karkashin ruwa na amurka mara matuki da cinin ta yi a yau asabar hukumomin beijing ba su faɗi takamaiman yaushe za a samo bakin zaren wannan matsala ba amma sun zargi amurka da ruruta wutar wannan lamari yanzu haka ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon na amfani da hanyoyin diflomasiyya domin ganin an dawo mata da ɗan ƙaramin jirgin nata wata sabon matsaya da aka cimma a yau asabar za ta sake ba da damar ci gaba da aikin kwashe fararen hula daga gabashin birnin aleppo da yaƙi daidaita a jiya juma aka dakatar da aikin kwashe fararen hula da suka makale a birnin na aleppo saboda buƙatar da dakarun da ke goyon bayan gwamnatin syria suka gabatar na neman a kwashe mutanen da ke ƙauyukan fu'a da kafarya hukumomin sun ce a yau asabar za a haɗa ƙauyukan biyu wajen kammala aikin kwashe fararen hular gwamnatin siriya ita ma ta janye aikin kwashe fararen hular a jiya juma'a bayan wata fashewa da harbin bindiga da aka samu a birnin na aleppo shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya sake nanata alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zabensa na cewa zai yi maganin kungiyar is sai dai bai fayyace irin tsarin da zai bi ba domin ganin ya samu nasara Trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da ya je jihar Florida a rangadin da yake na nuna godiya a jiya Juma'a. Jama'a masu sauraron mu nan zamu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim a yawa. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. ko kuma samun rahotannin da muka kawo muku a shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet voahausa.com kuna kuma ya tsokaci a kan shirye-shiryen namu ko rahotanni a shafinanmu na facebook da kuma twitter yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniya mu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri